الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنزرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد jama'a masu kallon mu da saurare asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wanda muke ci gaba da karatun littafin tafsiratul anami fi annal al-ilma huwa al-imam na maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi kamar dai yanda bayani ya gabata cewa wannan littafi shi radiyallahu anhu ya wallafa shi ne saboda magana akan fadlar ilimi da kiran al'ummar musulmi ga baki ɗaya cewa babu wani abu wanda za a sanya gaba a bi shi baya in ba ilimi ba duk wani abu da ka sanya a gaba wanda ka bi shi baya in dai ba ilimi ba ko ba ilimi ba ne sanadin gabatar da wannan abin to za a iya samun kure a cikin biyayyan naka amma idan ka sanya ilimi a gaba kai ka bi shi a baya ba ka da wani abu na fargaba ba ka da wani abu na tsoro ba ka da wani abu na firgici hakika tafiya za a sauka lafiya muna cikin muƙaddimar littafin har yanzu ba mu sauka ba wanda wannan muƙaddima din Shehu radiyallahu anhu ya sanya shi a cikin ya bata unwanin cewa fi annal fadla bil iktisabi la bi mujarradil intisabi ma'ana shi fadla ana samun shi ne da aiki ba wai da cewa kawai ni dan wane bane ko jikan wani yana ci gaba da cewa wa fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari fi babi fadlil ilmi a cikin babin fadlar ilmi a wa qaulillahi ta'ala babin da imamul bukhari ya bashi unwani da babun fi fadlil ilmi wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wato babin da zai maganan fadlar ilimi tare kuma da bayani akan ayar ko kafa hujja da ayar da take cewa Allahu Allah tabaraka wa ta'ala shine yarfa'u yake daga allazina amanu waɗanda suka yi imani minkum daga cikin ku sai ya ɗaga su ya ba su daraja sannan idan muminai suna da wata daraja ga mammiya to amma a cikin muminan ma wallazina utul ilma waɗanda aka ba ilimi ko daga cikin muminan sai a sake ɗaga wata darajar su shine darajar sai a sake ɗaga wata darajar su a ƙara ɗaukaka su wallahu bima ta'maluna khabir ai wallahu khabir bima ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala mai gani ne ko masani ne Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa wa qawlihi azza wa jalla da kuma bayanin fadar Allah tabaaraka wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilman yana cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullahi ka faɗa ka ce Allah ya ƙara maka ilimi wa qur rabbi zidni ilman ya ubangiji ka kare ni da ilimi qala al-hafiz shehu sai ce to a cikin wannan babi al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda shine wanda yi sharhin sahih bukhari sharhi mai suna Fathul Bari so yace to a cikin wannan sharhin na Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari karkashin wannan ayar cikin sharhin wannan ayar Ibn Hajar yake cewa ila fi tafsiriha wasu malamai sun faɗa a cikin tafsirin wannan ayar cewa yarfa'ullahu al-mu'minina yarfa'ullahu al-mu'mina al mumini alimi haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaukaka darajar mumini wanda ya yi ilimi ya ɗora shi akan mumini wanda bai yi ilimi ba Wari fatu darajati ta dullu fadli shi ko ɗaukakar darajan ɗaukakar darajan to nuni ne akan ƙarin ƙaruwar fadla wato za a Allah zai masa daɗi daga fadlar shi shine ma'ana ɗaukaka daraja ɗin a izil muradu bihi kasaratu thawab Abin da ake nufi da wannan ɗaga darajan ne ƙara wa wannan muminin da ya ilimi za a ƙara masa lada a kan mumini wanda bai yi ilimi ba wa ha turfa'u daraja saboda da lada ne ake ɗaga daraja ai wa ha tashmalu ma'anawi ya tafi-duniya bi ulul manzila wannan ɗaukaka darajar tana gamewa ɗaukaka daraja ma'anawiyya ba hisiya ba ita ma'anawiya a nan duniya ma'ana bi unuwul manzila matsayinka a cikin al'umma ya dago kaga wannan daukakar daraja ne ma'anawiya wa husni siti da kuma kyakkyawan ambato shi ma a duk inda aka ambace ka sai a yabe ka da kyakkyawan yabo da kyakkyawan zance shi ma a daga daraja ne ma'anawiya sai ce sannan kuma wal hissiyata wannan daga darajar kuma yana hadewa hatta daga daraja hissiya wanda kuma shi fil akhirati a ranar lahira ne za a ga wannan za a dauka za a dauka darajar ka hissan ana kallo shine bi ulul manzilati fil janna shine a daga darajanka da matsayinka a cikin aljanna a ɗaukaka ka sama a cikin aljanna wato darajan wannan yafi na wannan darajan wannan yafi na wannan to za a ga wannan kamar daraja hissiya a cikin lahira aljanna wani yana wannan gidan wani kuma yana saman shi wani yana wannan matsayin wani yana saman shi wa fi sahih muslim yazo a cikin littafin sahih muslim an nafi'in an abdul harith al khuzai wa kana amila umara ala makkata annahu laqiyahu bi usfana fa qala lahu man istakhlafta fa qala istakhlaftu ibn abza mawlan lana fa qala umar istakhlafta mawla qala innahu qari'un li kitabillahi عالم عالم الفرائض فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع أقواما hadisin na muslim abin da yake cewa akwai wani gwamnan Sidna Umar wanda Sidna Umar lokacin yana halifa Annabi alaihi salatu wasallam yana amirul mu'minin ya nada gwamna a Makka sunan gwamnan Abdul Haris al-Khuzai to wata rana sai na Umar ya je Osman sai kuma ya gamu da wannan gwamnan nashi shi ma Osman so sai na Umar da ya gaishe a ah, ya na ganka anan ka baro ka. shin to wa ka bari ya zama halifanka a can ma'ana wa ka bar wa jagorancin jiha Faƙala sai cewa istakhalaftu ibn abza akwai wani da ake ce masa Abdurrahman ibn Abza al-Khazzani yace shi na bari a a matsayin gwamna madadina yana cikin bararrun bayinmu faƙala umar a sai sun umar ce ka ɗauki mulki ka ba da shi ga bararren bawa ya jagoranci a cikin wanda zai jagoranta fara akwai sahabban manzan Allah akwai manya-manyan mutane masu nasaba larabawa da sauransu duk masu darajar nan ka rasa wanda za ka ɗauka ya zama halifanka ko eh ya zama halifanka a gwamna sai bararren bawa Don me ka yi haka sai na umar ya tambaye shi dan me yi haka to abinda za mu kalla a nan sai shi wannan gwamnan ya ce innahu likita billah, haƙiƙa wanda na bari ɗinnan ya zama halifa na ya mulki jama'a masani ne makarancin Alƙur'ani, ya haddace Alƙur'ani, makaranci ne na Alƙur'ani, sannan alimul fara’il ya kuma san rabon gado yana da ilimi na rabon gado a ah, da ya faɗi haka sai sai na Umar ya ce amma inna nabiyakum ubi قال kitabi a ƙawaman wai الكتاب a ويضع Ya ce lallai ne kam daman ku annabin ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa ya faɗa tun ba yau ba yace Allah ya rufa ta'ala yarfa'u ƙawaman. zai ɗaga darajar wasu mutane ba da komi ba bi kitabi da alƙur'ani ba su da daraja komai amma in suka san alkur'ani sai su zo su yi daraja har ma wanda yake zaton shi yana da wata daraja daban ta su sai ta zo ta fita shi sannan wa a akharin sannan sai kuma da wannan alkur'anin ne Allah ta tabaraka wataala zai ɗauko su mutane wanda ana ganin zahiri suna da wata daraja sai ya sauke su ƙasa ya maida su makaskanta ya ɗauki wannan mai qur'anin ya ɗaga shi ya maida shi sama abin kula a cikin wannan hadisi shine a idan dai bawa yantaccen bawa wal Allah ma ba balarabe ba ne, zai zo dan alqur'ani da ilimin da yake tare da shi ya jagoranci duk musulmin da ke makka wanda a cikin su ma akwai sahabbai da menene ya zama wannan da alqur'ani da ilimi to wannan ke nuna maka cewa kamar yadda shi sai na Umar ya kawo daga zancen Annabi alaihi salatu wasalam inna Allah yarfa'u aqwaman inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa a akharin wannan zai nuna maka cewa ashe in dai ka tashi kai ilimi to duk wani da kake gani yana da wata martaba a gabanka in ma wannan martaban ne kake nema duk da mulahaza anan a akwai buƙatar cewa kuma mutane su tashi su nemi ilimi don Allah kar awa wannan hadisan wani fahimta na baibai na cewa ai nan za a iya yin neman ilimi ma don a samu wani abu E, ko da wannan ka yi za ka samu za ka samu sai dai zai zama iyakar ladarka kenan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijiratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid dunya yusibaha amra atin yakfa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to idan kayi dan Allah sai ya zamana duk wannan matsayin da Allah ya baka na ɗaukakar daraja a nan duniya kamar so mun tafi ne ba shi ne ladanka ba amma in ka yi dan wannan ɗin ne za ka samu wannan ɗin kuma sai ya zama shi ne ƙarshen sakamako so da haka a nema dan Allah kuma nema dan Allah ba zai hana a samu waɗannan maratib ɗin ba da waɗannan darajojin sai dai kuma ko me ka samu so mun tabu ne ba shine sakamakonka ba sakamakonka yana can wurin Allah tabaraka wa ta'ala zaka same shi idan ka je lahira lokacin da a dukiya ko dangi ba sa amfani ma layan fa umalun wala banun illa man atallah bi qalbin salim to nan kuma zaka yi amfani da wannan taskar taka wannan guzurin naka na ilimi ya maka amfani amma lallai idan aka yi ilimin ko ma ya aka yi shi wannan din da annabi ya faɗa za a samu inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadhau akharin Allah yana daga darajar wasu mutane in sun yi ilimi koda ba su da daraja sannan ya kaskantar da darajar wasu mutane in suka yi jahilci koda kwa asali suna da daraja din wa an zaid bin aslam fi qawlihi ta'ala narfa'u darajatin man nasha an yi riwaya daga zaid bin aslam cikin fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa narfa'u haqiqa muna daukaka man wanda muka ga dama sai mu ɗaukaka shi darajatin zuwa wani martabobi da hauhawan daraja sai shi a Zaid Asalam sai ce ma'ana bil ilimi da ilimi ne Allah yake ɗaukaka wannan darajar narfa'u darajatin man narfa'u muna ɗaukaka darajar wanda muka so da mi in mun bashi dukiya ne muka ɗaga darajar shi ko in mun sa ya zama ɗan wani babban mutum ko in mun bashi mulki sai Zaid bin Asad ya ce a'a in mun bashi ilimi to hakan ne yake nuna mun daga darajar shi shine darfa'u darajatin man nasha darfa'u darajatin man nasha shine bil ilimi da ilimi ne ake ɗaukaka darajar wanda aka ɗaukaka darajar shi wa qawluhu azza wa jalla da faɗar Allah tabaraka wa ta'ala rabbi zidni ilman da ya ga annabi alaihi salatu wasalam ya rasulullah kai ta faɗa kana ce Allah ya ƙara mini ilimi ya ce to wannan faɗar ta Allah na cewa rabbi zinni ilman wa bihu dilala fi fadlil ilm wannan nuni ne ƙarara akan fifikon ilimi li'anna Allah ta'ala domin Allah madaukaki lam ya amur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min shay'in illa min al-ilmi domin Allah tabaaraka wa ta'ala bai umarci annabin shi alaihi salatu wassalam da ya nemi a ƙara mar komai ba ilimi kaɗai Allah ya ce wa annabi Muhammadu ka nemi ƙari bai ce Allah ka ƙara min lafiya ba bai ce Allah ka ƙara min yawan 'ya'ya ba bai ce Allah ka ƙara min yawan ilimi ba a yawan mabiya ba bai ce Allah ka ƙara min tsawon rayuwa ba bai ce Allah ka ƙara min yawan dukiya ba bai roƙi komai ba bai ce Allah bai ce masa ya roƙi komai ba ƙari sai ilimi mu lura da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da bakin shi alaihi salatu Salam ya albarka harshen da Allah ya tsarkake shi da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da wannan harshen ne fa ya faɗa ma duniya ta ji lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala wa allamani ilmal awwalina wal akhirina wa zadani ilman Allah ya sanar da ni ilimin duk da wasu magabata na kafin in zo suka samu ran nan sai da Allah ya sanar da ni sannan kuma daga yanzu ila yaumil qiyamah duk wani ilimi da wani zai samu ran nan sai da Allah ya sanar da ni wato kowane ilimi na farko da na ƙarshe an wa Annabi alaihi salatu wasalam yace kuma sai ya ƙara mun wani ilimi ma wanda na farkon ba su samu ba na ƙarshen ba su samu ba ashe ashe tini alaihi salatu wasalam ya kai muntaha babu wani abu da ya ragu wanda ya kamata a ce an roƙi sanin shi ba bai samu ba izan ashe ilimin shi ya cika amma duk da haka sai Allah ce ka a ƙara to idan har annabi alaihi salatu wassalam zai zama ilimin shi ya cika da irin wannan sifar allamahu Allahu ilmal awwalina wa wal akhirin wa zadahu ilman amma ya haka Allah na cewa kace ce Allah ƙara mun ilimi Allah ƙara mun ilimi to ina ga wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kenan babu wani iyaka da mutum zai kai ya miƙe ƙafa ya ce aishi kuma wallahi alhamdu yanzu zo mustawan da nake bukata na ilimi babu to wannan fa ana magana da malamai da shugaban ilimin duniya da lahira annabi alaihi salatu wasalam to kana ganin Allah ya ce wa annabi nemi ƙarin ilimi sahabbai su tsaya ba su nemi ƙarin ilimi ba to in sahabbai kullum fafutukansu na neman ilimi ne kana ganin tabi'ai za su tsaya to daga nan har a zo sun amsalu fal ko to har a zo kan malamanmu malamanmu ma muna gani har gobe har gobe duk iliminsu in sun ji wani sabon littafi an wallafa sai sun riga mu saya kullun suna bahasi Kullum suna bahasi to ina yamu so da haka wajibi ne mu bai mu tattara himman mu gabaki ɗaya a cikin neman ilimi wannan ilimin shine abin da zai taimake mu cikin dukkan abin da muke bukata mu samu a wal murad bil ilmi yace to abin nufi da wannan ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala yake umarta annabi alaihi wassalatu wassalam da ya nemi ƙarin shi ko kuma ilimin da Allah yake daga darajar mutane da shi narfa'u darajatin man nasha shine al ilmu shar'iyyu ilimi na shari'a alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi wanda ilimin wannan na shari'a shine zai bada fa'ida ga wanda ya neme shi ya san menene ya zama wajibi akan kowane mukallafi cikin lamarin addinin shi menene dole ga mukallafi ya aikata a addinin shi ilimin shari'a shi zai baka wannan ilimin zai baka wannan fa'idar sannan menene ya zama dole ga mukallafi ya aikata cikin mu'amalar shi ta rayuwa tsakanin shi da shi kanshi tsakanin shi da iyayen shi tsakanin shi da iyalin shi tsakanin shi da ƴaƴan shi tsakanin shi da ƴan uwan shi tsakanin shi da makotan shi na kusa tsakanin shi da makotan shi na nesa tsakanin shi da ƴan uwan shi musulmi tsakanin shi ba da wanda ba musulmi ba ya zai yi cinikayya ya zai yi auratayya ya zai dukkan wasu ayyukan mu'amala wannan ilimin bai bar mu mu tsara wa kanmu yadda muka ga dama ba a'a ya tsara mana ilimin shari'a duk ya tsara mana wannan ba magana ake ma akan ibada ba daman ibada baka da hannu cikin karawa da ragewa a hatta mu'amala ilimin ya tsara mana ya zamu yi to ilimin da zai fa'idantar da kai ka sanya za ka yi ibada ya za ka yi mu'amala to wannan ilimin shine ilimin da ake bukata ka dage ka neme shi dole wal ilmu billahi wal ilma billahi sannan kuma ilimin da yufidu al ilma billahi wasu Fatihi, sannan kuma sai ilimin da zai fa'idantar da kai ka san Allah tabaraka wa ta'ala da sufofin shi ilimin tauhidi ilimin aƙida ka san Allah da sufofin shi alal maratib dan maratib ne wani zai san Allah ne a cikin afa ta diba zuwa ayoyin Allah da Allah zai nuna masa a cikin afa wani zai san Allah a cikin kanshi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya yatabayyana lahum annahu al-haq A awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid cikin afaqun da cikin anfusikum din shahidun ne sai dai ko idan kai Allah bai nuna maka hakan ba ko so da ilimin da zai fa'idantar da kai ka san Allah ka san sufofin Allah dan gudun hada Allah da wani gudun shirka sai ce wa ma yajibu lahu alqiyamu bi amrihi wa tanzihihi an naqais da ilimin da zai fa'idantar da kai cikin abin da tsayuwa da shi ya zama dole cikin lamarin Allah da tsarkake Allah daga naƙasa duk ilimin da dole sai da shi zaka iya sanin iya sanin Allah ka iya kuma tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya wadda ta haramta a dangantawa Allah tabaraka wa ta'ala to duk ilimin da zai taimake ka ka san ka tsayi da wannan aikin na sanin Allah da sanin sufofin Allah da sanin yanda zaka tsarkake Allah shi ma wajibi ne a kanka sai cewa wayo wa madaru zalika ala tafsir wal fiqh to dukkan zagayen mazagayar waɗannan ilmoman ya zaka yi ka san ibada ya zaka yi ka san mu'amala ya za ka yi kasa Allah Wa wata'ala da sufufin shi ya za ka yi kasan lamurran Allah da yanda zaka tsarkake Allah Wa wata'ala duka wannan yana cikin fannona na ilimin tafsirin alƙur'ani da ilimin fikihu a shi ya sanya annabi alaihi salatu wassalam da aka da zai yi wasu na Abdullahi bin Abbas addu'a mai yace Allahumma faqihu fid dini wa allimhu at-tawil dan me saboda dukkan kewayawar da za a yi dan a samu wannan abu da aka faɗa yana cikin wannan abun guda biyu ne cikin ilimin fiqhu da ilimin tafsiri sanin ayoyin Allah da ma'anoninsu ko so idan ya zama na haka kenan labudda a buƙaci wannan ilimin a sahun farko shi fahimta kuma wannan kan Allah tabaraka wata ta'ala ne yake zaɓen bayan shi ya musu baiwa annabi alaihi salatu na cewa man yuridillahu bi khairan fiddini wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai ba shi fahimta addini akwai mutanen da za ka karanta aya ko su karanta da kansu fahimtar ta ki samuwa sai su yi gurguwar fahimta akwai kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake zaba da sun karanta sai Allah ya haska zuciyarsu su fahimci abinda zai zama ya dace da abinda a ayar ta kunsa na umarni ko hani ko wani ko wani wannan fata'ammal qawla sayyidina umara yace kai tunani mana cikin maganan sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya ce amma inna nabiyyakum kuma qala inna Allah ya ubi bi kitabi a aqwaman yattadih zihu laka lakum Ya ce idan kai nazarci kai tunani da hankalinka cikin abin da sai na Umar ya faɗa na cewa haƙiƙa annabinku alaihi salatu wasalamu ya ce Allah baraka wa ta'ala yana ɗaga darajar wasu mutane da wannan littafin na Allah kamar kuma yadda yake kaskantar da darajar wasu saboda jahilcin da suka littafin Allah sai ce muradin da nake son nuna maka zai bayyana gare ka a fili karara ka gane sai ce ammal yauma sai dai amma yayin da muke rayuwa a yau in ji shehu radiyallahu anhu sai ce muna wata rayuwa ne kama kalal barzuli kamar yadda al-imam abul qasim ibn ahmad ibn muhammad al-balawi wanda aka fi sani da albarzuli ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya shi ya ce to yau rayuwar da muke yi ta yi kama da rayuwar da wannan bijimin malami ya faɗa menene ya faɗa gashi ya ce laƙad darasat turuqul ilimi fi hazar zaman haƙiƙa hanyoyin saduwa da samun ilimi duk sun rushe don an daina binsu sun durƙushe duka an daina bi a hanya mu waɗanda muka san ƙauyuka mun san cewa misali in ka zo ko cikin damana ne duk hanyar da ake yi za ka ga haki ma babu nan haki nan haki ko in ce nan ciyawa nan ciyawa amma inda ake yawan bi yau da gobe yau da gobe yau da gobe za ka ga ba a ko haki ma babu ta fita tar amma da zarar an daina binta za ta zo haki ya fito sai ya zama alamunta duk sun shafe shine darasar turuku al-ilm fi hazar zamani yace a wannan zamanin a hanyoyin ilimi duka sun durkushe alamunsu sun bace dan me dan an daina bi ne an daina bi sannan wani aka akasatil haqa'iq to tun da ku an daina bin hanyoyin ilimi ma'ana an daina neman ilimi dole haƙiƙoƙi su rika juyawa su rika birkitawa Kamar salfi ne yanzu wanda yake kallo na bari in yi haka da wannan hannun wannan hannuna ne na dama amma da ke salfi ne nake da kyamaran gaba ne nake wannan karatun za ka yi kamar hagun ne wannan shi ne hannunan na hagun. amma da ke salfi ne za ka ga kamar dama wannan shi ne a in ikasul haƙa'i. haƙiƙoƙin duk sun juya abin da yake dama sai ka ganshi a hagu abin da yake a hagu sai ya gan shi a dama abubuwa sun birkice. dan me an janye ɓangaren neman ilimi an kawo jahilci a wurin aji so dole abin da yake daidai sai a ganshi a rishin daidai wanda yake rishin daidai sai a gan shi a daidai saboda daman bambancin shine, ne amfani ilimi shine. abin da yake ba daidai ba zai mai da maka shi daidai wanda yake daidai kuma sai bar maka shi a daidai wato ya nuna maka daidai ya nuna maka rashin daidai dan ka bi daidai kar ka bi rashin daidai shine amfani ilimi to idan aka zo ba ilimi ba sai abu ya rikice daidai sai ta koma rishin daidai rishin daidai sai ta koma daidai to shine wato haƙiƙoƙi duk sun birkice sun juya ba a yanda suke ake ganin su ba ka kalli dai madubi yanda yanda madubi yake baka shine juyawar haƙiƙa. sai cewa udila bil manasib shar'iyyati amman yastahiquha ila man la yastahiquha sannan matsayai mukamai na shari'a yanzu an karkatar da su daga wanda ya cancance su zuwa ga wanda bai cancanta ba wanda ya cancanta ya zama shine malamin da za a aje ya karantar an ƙi aje shekarantar an ɗauko wanda bai cancanta ba aje wanda ya kamata ya bada fatawa ta ilimi an ƙi barin shi bada fatawan an ɗauko wanda bai cancanta ba an ɗora wanda ya kamata ya jagoranci mutane musu shari'a an ƙi bashi musu shari'an an ɗauko wanda bai cancanta ba wanda ya cancanta ya jagoranci mutane a sallah an ƙi barin shi limanci an ɗauko wanda bai cancanta ba an ɗora an ce shi zai yi saboda haka ya ce ana yin ku hakan ne ana karkatar da waɗannan guraben na jagoranci a shari'a daga wanda ya cancanta a bai ma wanda bai cancanta ba ce ma bi jahin indahu ko dan wata alhurma da ake gaina da ita wa in ma bi kauni hali abihi ko kuma a'a ai baban shi ne liman so da haka yau dole fa ya zama liman ba ba ne, ba kuma cancanta ba kawai tunda baban shi ya haife shi ko baban shi liman to kawai wannan cancanta ta baban shi ita ce har yanzu za ce ta tafiya a jikin shi kaga wannan arba kyautawa ne kuma dole mu tsinci kanmu a cikin halin da muke ciki yanzu sai ce to wannan ya ja ake canza manasin na shari'a guraben da ya kamata a shari'a wani ne a wurin sai a canza sai a kawo wani wanda ba shi ba sai ce ana yi ne imma bi jahil ko dan wani abu da ake ga yana da shi na wata alhurma ko kuma dan baban shi ne yake da wannan matsayin so da haka dole a bashi ce wani hauyi da wani wannan a wallaha bil irthi saboda haka tunda baban shi yana da mukamin nan shine limami zai zama ya gaji wannan limancin ne da gado ba da cancanta ba da haka wannan musiba ce kuma yana daga cikin abin da yasa shehu radiyallahu ta'ala anhu ya sanya wannan littafin halifantar da ko mai da lamurran addini gado mai da lamurran addini gado kuma wannan zahira lillahi wa rasulihi har mu a cikin mu ɗan ɗariƙa tana akwai ta ko ma in ce tana da yawa shehuwa ne Allah ya saka masa da alkhairi ya yi aiki ya yi ilimi ya nemi ilimi ya ladabci da ladubban ilimi ya ji tsoron Allah ya yi dukkan abin da Allah ya ce sai Allah ya maida shi haka amma yanzu bikamilil asafi sai a samu kila wasu daga 'ya'yan shi ba su yi wannan abin da shi ya yi ba kuma wai da ya yi wa Fati sai ce sai su zo su halifance shi akwai damuwa ko kuma limamai birni da ƙauye birni da ƙauye limamin juma'a wane ya jagoranci mutane Ya yi wa Fati. kawai ɗan shi zai zo ya limanci jama'a ko da kuwa ɗan bai cancanta ba a cikin almajiran baban shi akwai wanda ya fi shi cancanta da wannan tunda ba baban shi ya haife shi ba ba zai zo ya wannan ba ai ba babana ya haife ka ba so da haka masallacin na babana ne ni zan ci gaba da limanci tunda ba babana ya haife ka ba ni babana ya haifa kuma kayan shi ne sai in gada wannan abun kure ne kuma yana daga dalilan da yasa Shehu radiyallahu anhu ya sanya wannan littafin wato ina yawan yalwatawa da bayani a cikin wannan mukaddimar saboda ita ce alhadaful asasi na ta'alifin wannan littafin da Shehu radiyallahu anhu ya wallafa a sauran babukan da ya kawo duka ƙarin bayani ne akan wannan hadafin nashi radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi wa qad zakara shurahu risalati anna min al-bid'i al-mujma'u ala tahrimiha taqdimu anna min al-bid'i al-mujma'i ala tahrimiha taqdimu al-juhali ala al-ulama sai ce masu sharhin risala da yawa sun ambata sun ce yana daga almujma'i ala tahrimiha waɗanda aka yi ittifaƙi aka yi ijima'i ijima'i akan cewa wannan bid'ar haramun ce babu wanda ya fita daga cikin wannan ijima'i. in ko akwai wanda ya fita to zai zama fitar shi ba abu mu'tabar bane shi ba abin kallo bane malamai sun riga sun daura ijima'i. akan cewa yana daga cikin bid'a ta haramun taqdimul juhali alal ulama a gabatar da jahili akan malami wa tawliyatu almanasibi ash-shar'iyya bitawaruthi liman la yasihu laha da kuma nada muƙami jagoranci na addini da shari'a kawai ta hanyar gado ko da kuwa wanda ya gada din bai cancanta da mukamin ba wato akwai abin kula kuma da ya kamata in faɗe shi kafin in wuce a ba ina so in ce halifofi da ake nadawa laifi bane a'a idan aka yi arashi malam wane ya haifi ɗa kuma yana da almajiri ɗan ya cancanta da jagorancin hidan baban shi kuma almajirin ma ya cancanta to anan babu laifi a kaddamar da ɗan saboda shi ya haɗa biyu daidai ne tunda ya haɗa biyu daidai ne amma muhallin saɓanin ko muhallin damuwar shine wannan ɗan bai cancanta ba a ɗayan gefen ga wani ya cancanta ma ba ɗan ba ne. to don Allah ɗan ya yi hakuri a jagorantar da wanda ya cancanta shine maganan kawai amma idan aka yi ara shi, almajirin ya cancanta ɗan ma ya cancanta a gabatar da ɗan saboda ɗan ya haɗa biyu wannan daidai ne ɗari bisa ɗari daidai ne amma bai cancanta ba wancan ya cancanta to kar kuma haihuwa ta yi tasiri akan cancanta a'a yayi hakuri a bai ma wanda ya cancanta a naqalahu al-mahdi fi hashiyatihi ala rasmuki al-imam sayyid muhammad al-mahdi al-wazzani shi ya nakalto wannan a cikin hashiyar da ya yi wa al-imam ali bin ahmad ar-rasmuki shi kuma wanda ya sharhin al-manzumatul mijradiyya wata manzuma ce a cikin nahau wanda wani mutumin nan maroko a wani ƙauye nan kusa ko in ce wata alƙarya nan kusa da raba, ana ce mata Sala Shi ne Muhammad bin Muhammad As-Salawi shi ya rubuta wannan manzuman to shi Ali bin Ahmad Ar-Rasmuki ya mata sharhi shi kuma al-Imam Muhammad al-Mahdi al-Wazzani shi kuma ya hashiya akan sharhi to shi wace to a ciki shi wannan al a cikin hashiyar tashi ya nakalto ya nakalta wannan bayanin Ya ce kuma daman kama qala fi ruhul bayan kaman kuma daman akwai shi wannan maganar da ya nakalto a cikin ruhul bayan inda qaulihi ta'ala lokacin fadin Allah tabaraka wa ta'ala a gurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la yadurrukum man dalla idza hadaytum ai ayar da take cewa ya lazina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ya ku mu'minai kowa ya je yi kokarin kanshi ya yi kokarin yanda zai kwaci kanshi saboda in ka gyara kanka wani dan ya bata ba zai dame ka ba ba zai cutar da kai komai ba in kai kayi kokari ka gyara so wani dan ya bata ba zai cutar da kai komai ba to mai ruhul bayan ya faɗa a wannan ayar yake cewa wa laysa li talibi an yaltafi tafi afna sulukihi ila ahadin min ahli shirki wal iradati bi an yaqbalahu li rabbih wa yaqtar bi annahu shaykhun yuqtada bihi ila an yatimma sulukuhu bi tasliki ila an yatimma sulukuhu bi tasliki maslakin kamilun wasilin yace ce, ɗalibin ilimi lokacin fi asna'i suluki lokacin sulukin shi akan bin tafarkin shi neman ilimi bai kamata a gare shi ba laisa lahu an yaltafita ila ahli bai kamata ba ya waiwaya zuwa ga wani min ahli sirki na daga muridai wal iradati ko wato masu kyakkyawan nufi zuwa ga Allah muridai waɗanda suka shi da ma'anar al-murid ai al-murid ila Allah ko al-murid ila a ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala wanda nufin shi shine ya san Allah to sune ne ahli sirki wal irada sai ce to wanda yake a lokacin sulukin shi neman ilimi bai kamata bai fara waiwayawa zuwa ga waɗannan muridan da bi an bala huli rabbihi cewa zai anshi wani muridi ya tarbiyyantar a akar yayi haka wa yagtarra bi annahu shaykhun yutada ko kuma yin ruɗi da cewa shi ma yanzu ya zama shehin da ya kamata a zo a fara koyi da shi kar yayi haka ba yanzu ba tukunna ya bari har ila an yatimma suluku har sulukin nashi shi kanshi hanyar da ya bi ya bari sai ya ƙure ta tukunna sulukin nashi ya cika ya tabbata ya kai maslaki na wanda yake kamili wasili wato shi ma ya zama kamili ya samu usuli in ya so sai ya dawo baya sai ya kamo wani ya kawo amma kai ma kana kan hanya baka ida zuwa ba to wane ne zaka kamo in ka kamo ina zaka kai shi me ake nufi anan da yawa wannan ita ce zahirar da tafi damun mu ɗaliban ilimi daga sun fara ɗan karatu ba a yi nisa ba sai a zo a ce to za mu buɗe zawiya mu ma za mu buɗe makaranta za mu fara karantar da jama'a mu fara tarbiyyantar da su shi ma bai kai ba to da ƙarshe sai ya fara a baiwa muridai wasu azkarai da cewa wai yana so su yi usuli kuma shi ma bai usulin ba so da haka sai ya buge da yi musu imtihani na ƙarya ƙarshe in suka yi tarbiyya a hannun shi su gigice su zama wasu zindiƙai wasu kafirai a wannan nukɗar nake so in sa in kwana bayan na yi jan hankali a kanta daidai maganar Shehu radiyallahu ta'ala an hudun da yake yi da yake istishari da wannan maganar mafi yawan halin da muke ciki a wannan zamanin na daga waɗannan gulat waɗanda suke guluwi suke kafirci da zindiƙanci da sunan sanin Allah da sunan wai in an yi tarbiyya haka ake zama kamar yadda ji wani zindiki yana fira da MBBC yana ta wai an yi tarbiyya haka ake zama to kun ji point din nan ne illar waɗanda suka ja sun su ma ba su kai ba so tunda su ma ba su kai ba labudda wanda suka ja shi ma ba zai kai ba to duk inda suka tsaya haɗari ne sun zama innal hadisin wancan da annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa innallaha allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas ko walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama hatta idza lam yabqa alimun ko ittakhadha an-nasu ra'san juhalan ko ru'asa juhalan fastamtu fa'aftu fadallu wa adallu haka Allah ba yana ɗauki ilimi bane kawai ka haddace Qur'ani yau ka kwanta da daddare sai ka tashi ka ji ba izu 30 ka haddace masail kaza ka yi itikanin su ka tabbatar da su na masail na ilimi kaza kawai aka waye gari sun tafi sun barka ba haka ne Allah yake ɗauki ilimi ba yana ɗauki ilimi ne da eh ka haddace ka sani to shikenan zaka mutu idan ka mutu waɗanda suke bayan ka kawai sun dogara da kai sun yi karatu ai malam ya isa mana to ran da ka mutu ya za a yi za a zo na ba malam ne dole a nemi wani wanda zai hau gurbinka so amma kuma sun ki su yi karatu lokacin da kana nan kuma kai da ka tashi ka tafi ka bar musu gidajenka da motocinka da kuɗinka a banki duk an raba gado amma baka bar musu ilimin ba ka tafi da shi so tunda sun ki su yi karatu shi ko irin ba yanda zaka yi ka bar musu ka tafi da abinka sai a samu wani a so masa yan riguna shi ma a dan bashi dan abin da zai yi rawani da alkyabba sai a nade shi kanshi da tsumma sai a zaunar da shi a ce yanzu kai ne malam wani duk abin da ake tambayan wancan malamin sai a zo a tambaye ka amma jahili ne baka yi karatu ba ka ki yi karatu lokacin malam yana nan duk abin da ake tambaye shi zo a tambaye ka kuma duk yanda yake yana bada ansa sai kace kai ma zaka bayar da ansa amma shi zai bada ansa da ilimi zaka bayar da ansa da jahilci so da haka duk ansar da ka bada kuskure aikin da aka yi da fatawarka kuskure so da haka sai kuskure ya zo a cikin al'umma so da haka muna kira labudda a tashi hanyar gyara abun nan shine a tabbatar inna Allah ya amurkum an tu'addul amanata ila ahliha Allah yana umartar ku ku mai da amana ga ma'abotanta damar iza usnil al ila ghairi ahlihi fantazir sa'ata duk lokacin da aka danganta wani abu zuwa ga wanda bai cancanta a danganta shi da shi ba to ku ku jirayi masu malamai suna fasara ku jirayi tashin kiyama ai ku jirayi karewar ku jirayi karshen wannan abu ko menene aka baiwa wanda bai so da haka zamu takaita anan Allah ya bamu ikon gyarawa albarka na sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu ikon ci gaba da neman ilimi da yin amfani da ilimin kuma Allah ya cire mana ruduwa da cewa mun zama wasu abu balle har mu zama mun bata mun batar bi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin